amma ba'ad yau litinin shida ga watan ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1447 wanda ya yi daidai da 23 ga watan biyu shekara ta 2026 wannan shine majalisin mu na shida a cikin majalis na tafsirin Alƙur'ani mai girma na wannan wata na ramadan mai albarka wanda muke karatu a cikin suratul baqara sannan darasin da ya gabata muna kan ayata tamanin da uku a cikin wannan sura har ila yau dai za mu sake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 وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسناً وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون نعم muna kan bayani dangane da abin da ya shafi waɗannan gaɓoɓi da suke cikin wannan aya mai albarka mun ji cewa Allah maɗaukacin sarki yana lissafa irin ni'imomi da ya ma bani Isra'il a cikin wannan ayar babban ni'ima a ciki shi ne an nuna musu hanyar da za ta kai su zuwa ga aljanna ayyukan da idan sun yi za su samu rahamar Allah subhanahu ta’ala, amma kuma a ƙarshe suka kangare ma wannan ni'imar suka butulce suka kama wata hanya daban mun ji cewa abubuwa ne guda takwas Allah maɗaukacin sarki ya yi alkawari da su dangane da aiwatar da waɗannan abubuwan. Mun ji abu na farko shi ne Allah ta abudu na illallah, kaɗaita Allah da bauta. Sannan mun ji abu na biyu wanda shi ne wanda ya yi da yi Sannan mun ji abu na uku

kamar yadda aka yi umarni da a kyautata ma iyaye kamar yadda aka yi umarni da a kyautata ma ‘yan uwa. ma jam'i ne na yatim, abinda ake nufi da al-yatim a larabci ana fassara shi a ce maraya da hausa. Amma ma'anar yatim ko ma'anar maraya shine mutumin da ya rasa mahaifi ko kuma ya rasa mahaifa gaba ɗaya uwa da uba ko kuma a'a ya rasa mahaifi kawai har zuwa lokacin da zai balaga to wannan shine ake ce maraya da sunan maraici yana ɗaucewa daga kan mutum daga lokacin da ya kai matakin balaga amma waɗansu malamai suna rabawa su ce maraya namiji kenan amma marainiya mace ita ce wadda ta rasa uwa iyaye biyu ko kuma ta rasa uba har zuwa lokacin da ta yi aure ba zuwa lokacin da ta balaga ba zai iya yiwuwa ta yi aure kafin ta balaga zai iya yiwuwa kuma ta balaga ta yi shekaru kafin ta yi aure suka ce tana tashi daga marainiya ne har zuwa lokacin da ta yi aure wannan shine maganganu dangane da abin da ake nufi da maraya amma magana wadda take mafi inganci maraya da namiji da mata duka ɗaya ne duk wanda ya kai matakin balaga kuma ya fita daga cikin sunan maraiki a cikin al'umma sawa'un namiji ne ko mace ta yi aure ko ba ta yi aure ba matuƙar dai ta kai matakin balaga to yanzu ba marainiya ba ce haka kuma shi ma namiji in ya kai matakin balaga ba maraya ba ne saboda hadisin da al'imamu abu dawud ya rawaito hadisi ne wanda yake hasan wanda al'imamun nawawi a cikin riyadu salihin ya ce hadisi ne Hassan haka kuma imamu suyuti ya hassana hadisin a sheikh muhammad nasiruddin al'albani ya inganta shi cewa hadisi ne sahihi banza Allah yake cewa la yutma ba'dal ihtilam babu maraici bayan balaga mana mutum ya kai matakin balaga to shi kenan ya fita daga cikin jirin marayu haka kuma al-imamu tsabarani ya fitar da hadisi a cikin almujamul kabir daga hanzara alhanafi hanafi radiyallahu an yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la yutma ba'da al-ihtilam wa la yutma ala jariyatin idha hiya hadat wala yusma ala jariyatin idza hiya hadat wannan hadisin ya hada duka biyun namiji da mace yace babu maraici ga namiji inda ya kai halin balaga sannan kuma babu maraici a mace matukar dai ta fara al'ada ma'ana lokacin balaga shine lokacin fita daga hukuncin maraici ko fita daga sunan maraici a cikin mutane

sunan maraya amma hukuncin maraici shi kuma zai iya yi wa mutum ya zama ya har ya girma hukuncin maraici bai fita daga kan shi ba bai kai hankalin da za a iya miƙa mai dukiyar shi ba bai yi wayan da zai iya tasarrufi da al'amuran shi ba to wannan hukuncin maraici yana nan yana a kan shi da aka za a ci gaba da tafiya wannan shine zai da maganar abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhu ba lokacin da ɗaya daga cikin kawari na jidatun amir alhanafi ya turo mai da tambayoyi da yawa daga cikin tambayoyin akwai tambayar cewa yaushe ne mutum zai fita daga maraici sai abdullahi ɗan abbas yake cewa mutum yana iya zama a cikin halin hukuncin maraici ko da gemu ya cika fuskar shi ba zai iya tasarrufi ma kanshi da abin da ya dace ba ko ba zai iya ma dukiyar shi tasarrufi da abin da ya dace ba da haka wancan abdullahi dan abbas yana magana akan matsayin hukunce-hukunce da aka tsora na dukiyar maraya ne ba yana magana akan yaushe ne mutum zai fita daga maraya ba ba za a ce har tun da ai an ce har mutum yana yin gemu bai kai matsayin maraya ba a zo a ce ana raba abu na marayu a ɗauko wani ƙaso da gemu ya zo ya ce shi ma duk yana cikin marayu ta idan mutum ya balaga ya fita daga jerin abin da ya shafi marayu ya shiga wata mas'alar daban wannan asar ɗin na abdullahi ɗan abbas imamu muslim ya fitar da shi a cikin as da haka a nan Allah ya yi umarni da cewa a kyautata ma marayu shi kuma maraya abinda ake yi na kyautata ma marayu yana zagayawa ne zuwa ga wasu abubuwa muhimmai waɗanda Allah ya ishara a kansu a cikin alam nashra laka sadrak ya faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna wayannan sune abubuwa guda uku Allah ya ce ma manzon Allah shin Allah ba ya same ka kana maraya ba fa'awa ka sai ya baka masauki yana abu na farko da ake bukata ga maraya shine a samar mai mazauni a samun mai matabbaci da zai zama yana da inda zai iya zama ya rayu sawa'un gida ne na zama sawa'un haya ne za a kama musu sawa'un wani wuri ne za a ba su a cikin gida su zauna to wannan yana daga cikin buƙatu na farko na maraya Shi ne sama mai wurin zama ya alam ya yatiman fa'awa ya zama an karɓe shi a cikin mutane an yi iwa'in shi an ba shi mazauni kuma yana cikin al'umma yana rayuwa da su kamar yadda kowa yake rayuwa to wannan shi ne matakin farko sannan wajadaka dallan fahada Allah ya same ka ba ka da ilimi kuma ya shiryar da kai zuwa ga ilimi Ya ta ka bukatar baraya yi. mafi muhimmanci shine ilimi bayan an samar mai da wurin zama da inda zai rayu to a samar mai kuma ilimi wanda zai gina rayuwar shi shi ne wajen da wannan sannan bayan wannan sai abin da ya shafi abubuwa na rayuwa abinci da abin sha da tufafi shi ne wajen da a'ilan fa'agna Allah ya ce ya sane ka talaka sai ya wadatar da kai domin talaka dama abubuwan da suke gaban shi Shi ne abinci da tufafi sai kuma me sai me bayan waɗannan ai an gama da wurin zama tun a farko da ilimi an gama da shi Na kiyaye lafiya shi a samu abinci da abin sha da tufafi da lafiya don aka samu waɗannan abubuwan an samu rayuwar maraya kenan suna cikin muhimman abubuwa da za a kyautata ma maraya da shi alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna shi yasa Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shankiti rahimahullahu ta'ala yake cewa idan mutum ya kalli ayoyi na Alƙur'ani gaba ɗaya waɗanda suka zo suna magana akan maraya a cikin Alƙur'ani, suna kewayawa ne dangane da wasu abubuwa guda uku abu na farko shine ƙoƙarin janyo ma marayar fa'ida jalbul maslaha jayo mai wani abu da zai bashi maslaha a rayuwa abu na biyu kuma shine tun kuɗe mai duk wani abu da yake mai cutarwa daf'ul mazar kenan Tun kuɗe mai cutarwa sannan abin ɓangare na uku shine abin da ya shafi matsalar aure wayannan abubuwan guda uku yace su ne magana akan maraya a ayoyin alkur'ani gaba ɗaya suke kewayawa a kansu yace an tsara su za su zama abubuwa biyar domin janyo mai fa'ida abu biyu ne yake magana akan shi a Kur'ani? ko dai fa'idar da za ta shafe shi shi a karan kanshi ko kuma fa'idar da za ta shafi dukiyar shi da aka bar mai haka kuma tun kuɗe mai cutarwa shi ma abu biyu ne ko dai a tun kuɗe mai cutarwa akan abin da zai cutar da shi a karan kanshi ko kuma a tun kuɗe mai cutarwa dangane da abin da zai cutar da dukiyar shi da aka bar mai wayannan su ne abubuwa guda hudu na biyar kuma shine magana aure kuma kowanne akwai ayoyin alkur'ani da yawa waɗanda suke magana akan wannan ɓangaren daga cikin waɗannan ɓangarori guda biyar ɓangare na farko shine ɓangaren abin da ya shafi dukiyar maraya ɗin a tsare mai dukiya Allah ce ya haramta cin dukiyar ya ce cin dukiyar ma wuta ne inna lazina ya kuru na amwalar tama zulman inda ma ya kuru na fi botsoni naran wata ya launa sa'ira wannan ɓangaren kare dukiyarsu kenan sannan ɓangaren kare

sun zo sun yi aikin gyara wannan katangar ta marayu an tsare dukiyarsu kada gidansu ya rushe sannan ƙari akan wannan kuma ma a ƙarƙashin ginin akwai dukiyar da aka ɓoye musu da aka aka gyara katangar saboda kada katangar ta faɗi dukiyar ta fito a zalimai su cuce su a ƙarar da dukiyar kafin su girma da aka sai Allah ya sa waɗannan annabawan guda biyu suka zo suka yi aiki domin tsare dukiyan maraya wannan duka yana daga cikin usulubin alkur'ani na bayanin abin da ya shafi haƙƙin maraya sannan tsare shi shi a karan kanshi kada a cutar da shi Allah ya ce fa yatima fala taqhar wa sa'ila kada a rinka nuna ma maraya fin tsarfi kada a rinka zaluntar shi kada a rinka cutar da shi duka wannan yana cikin tsare shi rayuwar marayan bayan tsare dukiyar shi sannan kuma aka yi umarni da a kula da dukiyar a haɓaka ta in an bar ma mutum dukiyar marayu ya yi ƙoƙarin yadda zai yi ya haɓaka dukiyar ya tsare ta ya kula da ita har sai lokacin da ya cancanta a miƙa musu dukiyar sannan a miƙa musu wabtalul yatama hatta idza balagun nika fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum duka wannan yana nuni akan tsare dukiyarsu daga wani abu wanda zai cutar da dukiyar haka kuma an yi umarni da a kyautata musu da dukiyar mana a ba su dukiyar saboda dukiyarsu ta haɓaka wa yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal aqrabina wal yatama Allah ce duk abin da za ku ciyar ku yi taimako da shi na dukiya to ku yi ma iyaye ku yi ma makusanta wal yatama sannan kuma ku ciyar da dukiyarku akan marayu duka wannan bayar da kulawa ne akan rayuwar marayu kada a bar rayuwarta ta gayyara da sauran nau'o'i daban-daban haka a babin aure auren marayun da rashin aurensu Allah ya ce wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba minan nisa in kuna jin tsoron marayun da aka ban muku in kun aure su ba za ku iya kulawa da haƙƙinsu na marayu ba ba za ku iya kulawa da haƙƙin maraicinsu ba Allah ce fanki huma ƙwaba lakum to ku je ku auri wasu daban mata daban ba waɗannan ba saboda kada ku aure su ku zalunce su a cikin dukiyarsu kada ku aure su ku zalunce su a cikin haƙƙinsu ku taɓa haƙƙin marayu sai aka ce a je a auri wasu matan daban in ana jin tsoron ba za a yi adalci a kan su waɗannan marayun ba duka wannan nunawa akan matakai da alkur'ani yake bayani dangane da kulawa da haƙƙin marayu da kuma kare haƙƙin nasu da aka an haɗa su da haƙƙin 'yan uwa da dangi wanda marayun za su iya shiga cikin 'yan uwa da dangi a duk wanda ya duk wasu mata suna da 'yan uwa da dangi wanda ‘yan uwansu ne danginsu ne inda Allah ya zaɓe wa bil walidaini insanan wa zil qurba a kula da makusanta za su shiga ciki ko ba za su shiga ba za su shiga ciki amma duk da haka sai da Allah ya ware su daban bayan kulawa da za ka yi a matsayinsu na ‘yan uwa umuman to kuma suna buƙatar kulawa ta musamman a matsayinsu na marayu ba wai na ‘yan uwantakar kawai ba akwai haƙƙin ‘yan uwantaka sannan kuma akwai haƙƙin maraici da yake kansu amma duk da haka sai mun basu sun tagayyara sun tozarta a cikin al'umma ba mu ba su haƙƙin ‘yan uwantakan ba ba kuma mu iya ba su haƙƙin maraitakar da Allah ya umarce mu yi ba mun ƙi bin umarnin Allah akan kulawa da haƙƙin ‘yan uwantaka sannan kuma mun ƙi bin umarnin Allah akan kulawa da haƙƙin marayu shi sa kamar yadda a can a haƙƙin ‘yan’uwa uwa in ka kula da shi ba za ka cutu a rayuwarka haka kuma in ka kula da shi za ka amfani da shi a rayuwarka to haka shi ma na marayun yake in ba ka kula da haƙƙin marayu ba duk al'ummar da ba su kula da haƙƙin marayu ba to wannan al'amarin sai ya shafi al'ummar gaba ɗaya sai sun ɗanɗana wannan azabar a rayuwa kafin kuma haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala kullum ana ba da wannan misalin yara da suke lalacewa a cikin al'umma in ka kalle su kashi tamanin ko saba'in bisa ɗari marayu ne kashi tamanin ko saba'in bisa ɗari marayu ne waɗanda suke zama lalatattu waɗanda suke zama 'yan daba waɗanda suke zama 'yan sare-sare a cikin mutane galibinsu marayu ne ka duba kuma ka yi nazari a waɗanda kake rayuwa da su a inda kake kashe-kashen da ake yi na ta'addanci da daba ka waɗanda aka kashe a wannan harkar za ka samu marayu ne aksarinsu ɗai ne waɗanda suke da iyayensu maza suna da rai an kashe mutane a nan unguwar kawai a wannan harkokin na daba da sare-sare sun kai mutum goma sha uku daga 2012 zuwa yanzu amma waɗanda suke da iyaye a cikinsu da aka kashe ɗin za ka ga ƙwayoyi ne a ciki aksarinsu marayu ne me yasa haka yake faruwa suka zama haka a cikin al'umma su ne suke hana mutane sakat a cikin anguwa da sace-sace da sare-sare da hare-hare a kan junansu yaƙe-yaƙe da rashin zaman lafiya me yasa haka yake faruwa saboda ba a kula da haƙƙin marayu ba da an kula da haƙƙin marayun tun da wuri da irin waɗannan abubuwan ba su faru a cikin al'umma ba da duk al'ummar da ta zauna ta naɗa hannunta a kan al'amarin marayu to sai zaman lafiya ya gagaru wannan al'ummar wannan za ta gane dokokin Allah da Allah yake ba sawa yake kafawa ya ce a yi kaza a yi kaza wai da ke fara da kuma da farko ne wanda ya aiwatar wanda wannan dokokin Allah duk wanda ya yi nisa da dokokin Allah wanda zai fi kowa su tuba shi ne matakin farko Daka tsarin Allah tsari ne wanda yake haifar da zamantakewa ta jin daɗi da kwanciyar hankali a cikin al'umma. In an bi shi komai zai gyaru, idan kuma an ajiye shi, to komai zai lalace a cikin al'umma. Daka Allah maɗaukacin sarki ya kawo mana ayoyi daban-daban waɗanda suke nuna mana kulawa da wannan haƙƙin na waɗannan bayan Allah masu rauni a cikin al'umma. wanda su ne marayu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya yi mana bayanai da yawa a cikin hadisai ingantattu waɗanda suke nuna falalar kulawa da maraya da darajar wanda ya yi wannan aikin da cewa aiki ne daga cikin ayyuka wanda idan mutum ya yi yana maƙwabtaka da manzan Allah sallallahu alaihi a cikin aljanna kuma ga irin alkhairin da yake haifarwa a cikin mutane ya kawar da ta'addanci a cikinsu ya kawar da ƙanna a cikinsu sannan kuma su samu aljanna ta ƙololuwa a wurin Allah idan sun yi to wannan duka yana ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukacin sarki wal yatama mana a kyautata ma marayu a cikin zamantakewa ta al'umma Da Daka an sake keɓe maraya da an bato bayan kamar yadda na faɗa yana cikin ‘yan uwa, saboda maraya ƙarami ne shi. A ‘yan uwa za ka samu wani yana taimaka ma ‘yan uwa, amma galibi waɗanda yake taimaka wa ɗin yana da wani amfanuwa da yake amfanuwa da su. Ko suna mai wani aiki ko suna mai wata hidima ko akwai abubuwan da suke mishi. wanda zai iya amfanuwa da su gama maraya fa maraya yaro ne ƙarami bai kai matakin balaga ba galibi ba wani abu da za a amfana da shi ke sa dole yana buƙatar a ware shi na musamman bayan 'yan uwa a ambace shi da cewa shi ma yana da wani haƙƙi na musamman da ya kamata a kula da shi sai Allah maɗaukacin sarki ya ce wal masaki bayan kyautata ma marayu da kulawa da haƙƙinsu sai kuma kyautata ma miskinai da kuma kulawa da haƙƙin su miskinai ɗin akwai miskinai akwai kuma faƙirai a nan an ambaci miskinai ina aka bar faƙirai kuma su ba a cikin wannan ayar ko suna ciki akwai bambanci tsakanin miskini da faƙiri miskini a wurin aksarin malaman luga na larabci suna cewa miskini shine ya fi tsananin talauci da rashi fiye da faƙiri fada faƙiri bai kai talaucin miskini ba a wurin da yawa daga cikin malaman lugar arabiya suka ce saboda sunan ma kawai almisiru daga asakatu ana ce da miskini ne saboda askana hulfaƙuru talaucin ya shige shi ya zauna a jikin shi yasa ake ce mai almiskini suka ce su wannan yana nuna ya fi fa'iri tsanani ya fi fa'iri rashi ya fi fa'iri talauci waɗansu kuma malamai suka ce a ai fa'iri, ya fi muskini ya fi muskini talauci suka ce shi ma za a kalli sunan kan shi? kamar yadda wa'yancan suka kalli suna suka ce ya fi suka ce to shi ma a kalli sunan fakiri din da ishtiqaqin sunan fakirin daga ina aka ciro sunan alfaqiru suka ce an ciro shi ne daga faqaratu zahab daga an asalin kashin baya daga spinal cord din jikin mutum shine faqaratu zahar ko to suka ce daga nan aka ciro shi alaƙar ciro shi daga nan suka ce an ce mai fakiri ne kamar talauci ya ɓalla mai ƙashin baya idan ka ɓalla ƙashin bayan mutum zai akwai sauran motsi kuma babu suka ce to ai daga nan aka samo alfaƙiru wanda saboda tsabar talauci kai ka ce an ɓalla ƙashin bayan shi ne ba wani motsi kuma da zai iya yi a rayuwa suka ce wannan yana nuna ya fi miskin ya fi miskin talauci har suka kafa hujja da faɗin Allah maɗaukacin sarki suka ce ba ku ji Allah ya ce wa amma safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahr suka ce ai Allah ya ce jirgin ruwa na wani ta wasu miskinai ce wasu miskinai ne suke wannan da jirgin ruwan ya ya'maluna fil filbahar suna aikin kwadago da shi a ruwa suka ce miskini kuma yana da jirgin ruwa ai kenan bai kai faƙiri fakiri talauci ba ta ce tunda har an kira miskini kuma an ce fakanat li masakina jirgin ruwa kuma ta miskinai suka ce to ai miskini ya fi ya fakiri wadata fakiri kuma ya fi miskini talauci to wannan shine maganganun da malamai suka yi dangane da wannan amma asali su waɗannan kalmomin suna daga cikin kalmomin da malamai suke ce musu izajtama'a istaraqa wa izaftaraqa ijtama'a kalmomi ne daban-daban amma in aka ambaci ɗaya to su biyun duka a su ɗaya amma aka ambace su a tare a wuri ɗaya to kowanne zai ɗauki wata ma'ana daban suka ce to shine almiskin da alfaqir in aka ce almiskin kawai aka yi shiru to fakiri ya shigo in aka ce fuqara'u aka yi shiru to masakin da yi shiru kama idan aka ce alfuqara'u wal masakin to fuqara'u daban masakin kuma daban shine bambancin su akwai irin waɗannan kalmomin da yawa a larabci kamar albirru wa taqwa albirru wa taqwa da aka ce at-taqwa ya shafi duka aikin da'a yin abin da Allah ya ce ayi da barin abin da Allah ya hana to haka kuma albirru shi ma haka to amma sun haɗu a wuri ɗaya wa ta'awatu al-birri wa taqwa to albirru zai dauki aikata abubuwan da Allah ya ce ayi at-taqwa kuma ya dauki amma da an mata an kawo ɗaya a ciki to sai ya ɗauki dukkan su guda biyu to har alfa'iru da miskin ne ya iya su wal masakin to fuqara'u daban al masakinu daban amma da an ce al masakin to al masakinu da al fuqara'u duka abu ɗaya ne shine anan da aka kawo al masakin to fuqara'u ma su ma sun shiga ciki babu bambanci tsakanin alfukara'u da kuma almasakin a ƙarƙashin wannan ayar. An kawo marayu aka ambace su sannan aka ambaci miskinai. Saboda kamar yadda ya gabata a baya suma. marayu ƙananan yara ne miskini kuma babba ne zai iya zama babba zai iya zama yaro to shi kuma babba dama yana da wasu hanyoyin da zai iya neman makan shi mafita shi yasa aka fara gabatar da waɗanda ba za su iya neman makansu mafita ba galibi su ne ƙananan yara eh, waɗanda suke marayu da aka za mu ga irin tartibin da Allah yake yi a cikin wannan ayoyin na haƙoƙin daga sama ake ɗaukowa ana yin ƙasa daga haƙƙin wannan sai haƙƙin wannan sai haƙƙin wannan bana haƙƙin marayu ya fi haƙƙin miskinai idan aka samu cin karo da zawo to ana gabatar da haƙƙin marayu ne kafin a gabatar da haƙƙin miskinai to haka ake sakkowa a cikin jerin ayar da haka walmasakin sannan bayan almasakin sai suwa sai Allah ya ce wa nasi husnan wa nasi husnan sannan ku faɗa ma mutane kyakkyawar magana ku faɗa ma mutane magana magana ne kyau shine ma'anar wa qulu linnasi husnan ibnu kathir rahimahullahu ta'ala yana cewa abinda ayar take nufi kallimuhum tayyiban walinu lahum janiban in za ku yi magana ku yi musu magana mai daɗi kyakkyawar magana sannan kuma a wurin ɗabi'a da hali ku yi mu'amala da su da kyakkyawar ɗabi'a da kyakkyawan hali shine kallimuhum tayyiban walinu lahum janiban ba a babin maganar kawai ba hatta a maganar ka yi kyakkyawar magana sannan a aikace a jikinka a ga kyakkyawar mu'amala da kyakkyawar sifa ba ka zo ka yi magana kawai mai kyau amma a aikatan an kalli yanayinka za a ga wannan yanayin naka bai fassara irin waccan maganar da aka ce a aiwatar gari su ma. Wa ƙulurin nasi husnan ku faɗa ma mutane kyakkyawar magana, waɗanne mutane ake magana a nan. Mutane kala-kala ne, akwai muminai, mutanen kirki na ƙwarai, akwai fasikai mutanen banza akwai kafarai waɗanda ba musulmi ba a nan Allah ya ce wa kuru lillahi ku yi ba faɗa wa mutane kyakkyawar za ku yi magana suwa ake nufi da a yi musu kyakkyawar magana a cikin mutane a wannan aya waɗansu malamai sun tafi aka cewa wa kuru lillahi a nan ana magana akan muminai ana muminai ku faɗa musu kyakkyawar magana ku yi magana da su mai kyau a dukkanin lokacin da za ku yi magana da masu imani waɗansu kuma suka ce a'a wannan ayar am ce ta shafi dukkan mutane gaba ɗaya kowa da kowa yana cikin wa nasi husnan bai taƙaita ga muminai ba ko kuma waɗanda suke masu ɗa'a ko kuma bai taƙaita ga waɗanda suke masu imani banda kafurai ba kowa inda ya mutum ne shi inda ya cancanta ya shiga cikin waƙulurin nasi husnan to a faɗa mai kyakkyawar magana shi sa waɗansu suka ce a maganar a mutanen kai da za a yi ma magana ayar amci amma a maganar da ake nufi ƙululin nasu ita ƙaulin suka ce ba ƙauli am ba ne ana magana ne a kan wurin da'awa da al'amuru bil ma'aruf wannan hayo anil munkar al'amuru bil ma'aruf wannan hayo anil munkar to shi ne wa ƙululin nasu husnan in za ku yi wa'azi in za ku yi da'awa in za ku kira mutane zuwa ga aikin alkhairi in za ku hana munanan ayyuka to wa qululin nasi husnan ku yi ma mutane kyakkyawar magana kamar yadda Allah ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana suka ce sai zama shine ma'anar wa qulu lin nasi husna kenan waɗansu sun yi taksisin annas suka ce ba dukan mutane ba muminai waɗansu kuma suka ce a'a maganar ƙaunin ne ba duka ba ana nufin kira na da'awa da umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki waɗansu malamai kuma suka ce a'a duka am ne kowace a mutane am ne kowa ka faɗa mai kyakkyawan magana haka kuma maganar kowace magana za ka yi da mutum ka yi kyakkyawar magana ga mutum wannan shine abin da Fakhruddin Razi ya rawaito ya nakalto daga al Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn al-Baqir rahimahullahu ta'ala yace shine abin da shi ya rinjayar al-Baqir yace ayar amce sunayen gaba ɗaya ya shafi mutane duka wa ƙululin nasi husnan sannan kuma ya shafi dukkan magana da za ka yi da mutane ka yi ma mutane kyakkyawar magana kuma arrazi ya ce wannan ƙaunin huwal akwa shine mafi ƙarfin maganganu a wannan aya a ɗauki mutane a matsayin kowa za ka yi magana da shi ka yi mai kyakkyawar magana sannan kuma duk maganar da za ka yi kowace iri ce ko ta wa'azi ce ko ta da'awa ce ko ta magana ce tsakaninka da mutum da mutum to ka yi ma mutum kyakkyawar magana kada ka yi mai mummunan magana wannan ne abin da ayar ta gani a kan shi gaba ɗaya ba za a taƙaice shi da wani ɓangare ban da wani ɓangare ba yace idan ana magana a kan cewa sai mai imani ne za a yi ma kyakkyawar magana ai ba yadda Allah ya fara da Haruna ba sun je wurin Fir'auna Ana ce kula da ku لعله magana kada a yi mai magana mara kyau kada a yi mai magana mara daɗi ya ce tuwon an ce mafi ra'auna haka bayan babu aula kowa ma a ce faƙula lahu ƙaunar layinan kowa ma a ce mai wa nasi hasanan ko wa nasi husnan ku faɗa ma mutane magana mai kyau mai daɗi kyakkyawar magana duk kafircin mutum dai ba zai kai fir'auna ba duk fasikancin shi ba zai kai fir'auna ba naka duk da haka aka ce ai mai magana mai taushi mai sauƙi kuma suka je suka yi mai magana mai taushi mai sauƙi ɗin duk da cewa maganar ba ta yi amfani shi ba ba ta yi mai tasiri ba amma duk da haka bai sa sun mai saɓanin kyakkyawar magana ba to ballantana tsakaninka da mumini uwanka ballantana tsakaninka da musulmi ɗan uwanka wanda kuke rayuwa a wuri ɗaya kuke sallah tare da shi a wuri ɗaya shi ya fi cancantar buƙatar wa ƙulurin nasi husnan ka faɗa mai kyakkyawar magana a wurin mu'amalar ka da shi shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi ya zama maganganin shi duka kyawawa ne Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalbi lam faddu min saboda rahamar Allah kake tausasa ma mutane a wurin mu'amala a wurin magana walau kunta faddan da ka zama mai kaushin magana mai magana mai zafi mai kausa sama mutane a wurin magana galizal kalbi mai kaushin zuciya Allah ya ce lam domin min haulika da duk sai sun watse daga wurinka da ba ka samu kowa ba kowa zai guje ka saboda baka iya magana ba baka iya lafazin bakinka ba duk abin da ya zo ma za ka iya caɓa ma mutane magana da wanda ya dace ka faɗa ma kalma da wanda bai dace mai kai mai wannan usulubin ba za ka yi mai wannan baya cikin wa qululin nasi husnan kyautata magana yana daga cikin abin da Allah ya umarci al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi duk wanda zaka yi magana da shi to ka tsaya ka zaɓi lafazin da ya cancanta ka yi magana da wani kowa da irin matsayin shi da irin darajar shi da abin da ya kamata a mu'amalance shi da shi akwai wanda sama yake da kai kawai a shekaru amma dole yana buƙatar lafuzza na musamman wanda suka dace da shekarun shi ko da kai ne mai gidan shi ko da kai yake aiki a ƙarƙashinka yaron gidanka ne ko yaron aikinka ne ko ma'aikacinka ne a ƙarƙashinka ba akwai irin kalmomin da ya kamata ka fuskance shi da shi a wurin magana saboda ladabin wa nasi wa qulu lin nasi husnan wannan shine abinda Allah subhanahu wataala ya ɗauki alƙawari da shi da su bani Isra'il sannan alƙawari na gaba na nawa kenan na bakwai waƙi musala, ku tsayi da sallah wanda ya gabata a baya can a farkon sura allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa mimma razaqnahum yunfiqun min jihatiha ya ce sallah rawaito daga Abdullahi dan Abbas ya ce wa tsayi da sallah shine itmamu ruku'i was sujudi wat tilawa wal kushu. wal iqbalu alaiha fiha ne mutum ya cika ruku'u a sallah in ya zo yin sallah in yi ruku'u ya yi ruku'u cikakke sannan in ya yi sujjada yi sujjada cikakkiya sannan in ya zo yana karatu a cikin sallar ya tsaya ya yi tilawa mai kyau ingantacciya sannan kuma in yana tsaye a cikin aikin sallar gaba ɗaya ya cika kushu'i ana ganin shi a ga wannan a gaban Allah yake sannan sai abu na gaba ya ce wal iqbalu alaiha fiha fuskantar sallar kai tsaye da zuciyarka a cikin sallar kada ka fita daga sallar ka tafi wani abu ana sallar tunaninka ya tafi wani wuri ya zama hankalinka da tunaninka yana kan sallar to wannan shine wa aqimus sala ku tsaye da sallah in ba wannan mutum yake yi ba za a ce yusalli kenan ko yana sallah amma baya iqamis sala baya tsayi da sallah tsayi da sallah sai ka cika waɗannan abubuwan da aka lissafa wannan shine ma'anar tsayi wa aqimus sala sannan wa atuz ku bayar da zakka shine cikon na takwas ɗin daga cikin alƙawura bayar da zakka wace irin zakka ce mun dai ji Allah ya faɗa mana ya wajabta musu zakka irin tamu ce ko ba irin tamu ba ce wannan Allah bai yi mana bayanin irin su ba to amma dai akwai zakka a cikin alƙawarin da Allah ya ɗauka da su cewa yadda aka umarce su su tsayi da sallah haka aka umarce su wujuban su bayar da zakka na dukiyarsu sai zama waɗannan alƙawura guda takwas sun cika kenan alƙawura guda takwas sun cika da Allah ya ɗauka da bani Isra'il. Malamai suna cewa wannan ayar daga farkonta zuwa nan ta cika dukkanin abin da ya shafi ladibba na rayuwar mutum ta duniya da kuma ladibba na rayuwar lahira. a ɓangare na farko daga farkon ayar zuwa nan kafin wa ƙululin nasi husnan zuwa wal masaki ta yi magana akan kyautatawa a aikace duka kyautatawa ne na menene na aiki kyautata bautar Allah shi kaɗai aiki ne ibada ce da za ka yi sannan kyautata ma iyaye kyautata ma marayu kyautata ma ‘yan uwa da dangi, kyautata ma miskinai, dukkansu ayyuka ne ake yi a aikace. Sai aka dawo babin magana kuma, aka ce wa ƙulurin nasi husnan, ku faɗa ma mutane kyakkyawar magana. Suwa suka fi cancanta da a faɗa ma kyakkyawar magana a cikin mutane. Iyaye, ai musu kyakkyawar magana. fa qulu lin nasi husnan suna cikin matakin farko da za su fara shiga sannan bil qurba 'yan uwa da dangi suna biye a cikin wanda za su shiga cikin matakin farko akan wa qulu lin nasi husnan sannan ma'arayu su shigo wanda su ma suna cikin wanda uwa ta nuna a faɗa musu kyakkyawar magana saboda a nan daga hali. na sannan ba su ne su ma su shigo a magana mai kyau mabukaci kai mai kyakkyawar magana wa amma sa'ila fala tanhar wanda yazo yana bukata yana roƙo, yana nema kada ka rinka daka mai tsawa haka Allah yake kada ka rinka kyare shi ka faɗa mai magana mai kyau in ba za ka bashi ba in ma za ka shi ka bashin kuma ka faɗa mai magana mai kyau shi ma ya cancanta ya shiga wa ƙunulin nasi husnan sannan sauran mutane gaba ɗaya su ma su shigo wa ƙunulin nasi husnan za ka ana buƙatar kyakkyawar magana ga mutane gaba ɗaya ga aiki na eh, ta'abuduna eh, eh, Allah ta'abuduna illallah wala tushriku bihi shay'an sannan wabil walidaini ihsanan duka aiki ne sannan magana ma aka kawo ta ita ma ayi magana ne kyau wannan ya nuna dukkanin ko illa dibba na rayuwa na mutum wannan ayar ta game kowane bangare duk wanda kake mu'amala da su ba sa fita daga cikin waɗannan abubuwan da aka lissafa mu mu'amalar da za ka yi ta zama ta Allah ce ko mu'amalar ta zama ta iyaye ko ta ‘yan uwa da dangi ko ta marayu ko ta mabukata da kake rayuwa tare da su kowa akwai yadda aka bukaci ka yi mu'amala da shi kowa an ce ka kyautata mai ba wanda aka ce kada ka kyautata mai to ta ina aka samu musulmi kuma mara kyautatawa a rayuwa ta ina aka samu musulmi mara kirki a cikin al'umma ta ina za a samu mutum a ce wane bai da mutunci a cikin al'umma da ya zama duka abin da kake kewaye da shi gaba ɗaya Allah ce ka kyautata musu a aikace ka kyautata musu a magance to ina za a samu mara mutunci a cikin mutane sai wanda ya yi watsi da karantarwa alƙur'ani ya yadda zai rayu a kan san ran shi da san zuciya wannan shi ne zai yi abin da ya ga dama amma wanda zai bi abin da Allah ya ce a yi wannan zai zauna cikin aminci a cikin mutane zai zauna lafiya da al'umma zai zauna lafiya da mutane na kusa da na nesa mabukata da waɗanda ba mabukata ba duka zai zauna lafiya da su domin idan yana da abin da zai bayar zai cire ya bayar idan babu kuma ba za a ji mummunan magana daga bakin shi ba za a ji kyakkyawar magana daga bakin shi daga kowa sai ya zauna lafiya kenan a cikin al'umma daga wa ƙulurin nasi husnan wannan gabar tana da matuƙar mahimmanci a rayuwar mutum duk wata magana da za ka yi tana da matuƙar mahimmanci domin magana duk da za ka yi ta imari ta zama magana ce wadda ta shafi addini ko kuma wadda ta shafi rayuwa ɗayan biyu ne duk maganganun da musulmi zai yi ko dai maganar ta shafi addini ko kuma maganar ta zama ta shafi ta shafi rayuwa idan ta shafi addini ko dai zama magana ce ga fasikai zai yi magana ne da fasikai me kenan zai yi zai yi kawo aiki ya hana mutum a nan ne ake bukata a gare shi ana bukatar wa ƙungiyoyi na ƙungiyoyi na ƙasar da suke da hikimati wanda mafi da hatta cikin kyakkyawar a mu'amala ake bukata ko kuma ya zama maganar ta addini da zai yi kira ne zai yi ga kafirai su ma ɗin sun shiga cikin wa ƙunulin nasi husnan su ma sun shiga cikin ƙudu'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana ba inda kyakkyawar magana ba za ta shigo ba to haka kuma idan maganar ta shafi al'amari ne na duniya duk wata magana da za ka yi ta duniya in dai akwai hanyar da kyakkyawar magana za ta isar da wannan saƙon to babu wani mutum wanda yake mai hankali wanda bai yadda da cewa yin amfani da kyakkyawar magana shine yafi ba duk abin da za ka iya faɗa to ka faɗi mai kyau sai ya fi amfani da ka faɗi mummunan magana ke sa masu iya magana suke cewa abin da arziki bai bayar ba tsiya ba ta bayarwa duk abin da kyakkyawar magana ba ta iya bayar da shi ba to mummunar magana ba za ta iya bayar da shi ba haka mutum ya yi bakin shi sabo da faɗan kyawawan magana da mu'amala da mutane da kyawawan mu'amala sai zama ya yi ɗa'a ga Allah kuma ya samu lada a wurin Allah subhanahu wata'ala a matsayin shi na ibada yake yi ma Allah a duk mu'amalan shi da kuma dukkanin maganganun shi sai Allah yake sun tawallaitum bayan an ɗauki wannan alƙawarin, an tabbatar da cewa ga abin da Allah yake bukata gare ku kuma kun yadda kun amsa wannan alƙawarin, Allah ce sun tawallaitum sannan sai kuka juya baya min ba'di zalika kuka bar wancan alƙawarin da aka yi da Allah kuka yi watsi da shi duk waɗannan ɗabi'un da Allah ya umarce ku ku yi aiki da su kuka ƙi yin aiki da su kina yanda ba a samun su yanda bani Isra'ila suka yi watsi da wancan alƙawarin na Allah to haka duk wanda ya faɗa cikin irin wannan halayen baya tabbaka waɗannan al'amuran to shi ma ya faɗa cikin summa wallaitun irin na bani Isra'il ya sifanci da sifa ta Yahudawa ya watsar da alkawarin Allah da aka Allah ce summa tawallaitum illa qalilan minkum sai in kaɗan a cikin ku aka samu waɗanda ba su yi watsi da wancan alkawarin na Allah ba waɗanda suka ci gaba da zama akan aiki da waɗannan alkawuran guda takwas na Allah ‘yan kaɗan shi ne illa ƙalilan minku wa antum kuma ku kuna masu kau da kai dangane da wannan abubuwan ba kwa jin komai a matsayin kun yi watsi da alkawarin Allah ba kwa damuwa da cewa an yi watsi da al'amarin Allah kun yi watsi da al'amarin Allah amma ba ku damu ba shi ne wa tun a nan da al'iraf da kuma attawalli an kawo lafazi guda biyu sun matawallaitu sannan wa antum mu'ridu wanda kuma da yawa daga cikin malaman luga suna cewa da al'iraf da attawalli duka abu ɗaya ne suna da cewa a wadda cewa sun mata wallaitun da aka ce a ayar suka ce a tawalli yana zuwa a da jiki ka juya ma abu baya da jikinka shine a tawalli al'iraz kuma yan ana yin shi ne da zuciya ka kauda zuciyarka daga abu ba ka damu da shi ba ko da a gabanka yake ko da kana kallon shi kamar yadda da yawa ake yi ma alƙur'ani ga ƙur'anin a gidan kowa ga shi a ajiye amma gaba ɗaya zuciyar mutane ba ta kan shi ba a damu da shi ba to wannan i'rab ne wannan shi ne ake ce mai i'rab A tawalli kuma shi ne ka juya ma abu baya ba ma ka fuskantar inda wannan abin yake wannan shi ne tawalli da ta Allah ya sifanta su da waɗannan sifofin guda biyu tawallaitun kuka juya baya Ku ga watsi da wannan alkawarin ba ma kwa fuskantar shi baya gaban ku wa antum mu'riduna kuka yi i'rabi mana zuciyarku ma kwata-kwata ba ta hararo cewa kun ɗauki wani alkawari tsakaninku da Allah shine wa antum mu'ridun shi yasa anan malaman tafsiri suka yi saɓani akan to wannan ƙarshen ayar sun wallaitun. da suwa ake magana domin can farkon ayar wa iz akadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah kada ku bauta ba kowa sai Allah da suwa ake magana ana magana da can bani isra'ila na farko mutanen annabi Musa da aka zo ƙarshen ayar kuma aka ce sun mata wallaitum sannan sai kuka juya baya shin su ɗin wa'yancan ake magana da su ko ko waɗannan da manzan Allah yake tare da su ake saukar da ƙur'ani Yahuda, wanda suke madina su ake magana da cewa sun bata wallaitum sannan kuma kuka juya baya kuka iya imani kamar yadda iyayenku da kakanninku a can suka warware wannan alƙawarin, kuma haka yanzu Allah ya yi alƙawari da ku za a aiko annabi da sifar shi da komai a attaura amma kuka juya baya kuka ƙi karɓar shi Bana kun gaji iyayenku da kakanninku wanda suka warware alkawarin Allah da waɗannan abubuwan guda takwas ku kuma kuma kuka juya baya kuka warware alkawarin Allah dangane da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗansu malamai suka ce wannan shi ne abin da ake nufi waɗansu kuma suka ce a'a ayar gaba ɗaya tana magana ne akan wa'yancan ɗin Yadda ta taho akan can haka har ta ƙare akan waɗancan amma dai waɗannan su ma sun shiga ciki bana Allah ya ɗauki alkawari da ku akan waɗannan abubuwan guda takwas sun matawallaitun kuka juya baya kuka ƙi illa ƙalilan minkum sai ‘yan kaɗan daga cikinku wa an mu'rizuna kuma kuna masu kau da kai ba ku damu da wannan alkawarin ba suka ce su ake nufi waɗancan ɗin ma'ana bai kamata a raba siyakin ayar ba tunda ayar ta taho akan siyakin waɗansu mutane ne na musamman to a kai ta har ƙarshe a kansu ɗin shine yafi dacewa da ƙa'idar tafsirin alƙur'ani waɗansu kuma malamai suka raba suka ce sun mata wallaitum illa ƙalilan minkum ana nufin su waɗancan ɗin sai aka yi magana da waɗannan na zamanin manzan Allah aka ce wa antum mu'riduna ku kuma ga ku kuma kuna kau da kai ba ku mai da hankali akan alƙawarin sai zama sun mata wa da ya illa qalila minkum wa antum da su da ake magana akan su din duk abin da ya kawo wannan maganar na cewa su ne ko wa'ansan din ne saboda Allah ya canza usulubin magana a wurin a can a baya ana magana ne da waɗansu mutane da fasa nan ana ba da labarin Allah ta abuduna illallah kada ku bauta ma kowa sai Allah wa bil walidaini insanan wa kaza wa kaza kaman ana magana ana hikaito maganar da Allah yake yi da waɗancan bani Isra'il din ana zuwa nan kuma sai aka yi iltifat abinda ake ce ma al-iltifat a ilmin balaga ana magana akan wani usulubi sai a juya a koma wani usulubi yanzu da ana ba da labarin wasu ne sai kawai aka ce sun wallaitun sannan sai kuka juya baya aka dawo ana magana akan waɗanda ake kai tsaye magana baki da baki da su shi yasa sai malaman tafsiri suka fara cewa to wataƙila wannan usulubin an dawo da shi kan na yanzu ne yanzu da ake magana da su shi yasa suka ce ana nufin waɗanda suke a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma dai wannan usulubin na iltifat usulubi ne cikakke a larabci wanda ƙur'ani yana amfani da shi da yawa ana magana a kan mutane a yanzu ana magana da su kaman ana magana baki da baki ana matsawa gaba sai a koma a magana ta koma kamar ana yi ne da wasu daban wayanda ba waɗannan ba wannan usulubi ne na larabci wanda yake na balagar magana haka iltifat ne aka yi anan zai iya yiwuwa an yi iltifat ɗin ne saboda a shigar da wayannan na zamanin zai iya yiwuwa kuma har yanzu dai ana magana ne akan waɗancan ɗin amma dai wayannan su ma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun saboda an kawo musu sifofin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma sun ki yadda da shi sun ki imani da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi da ta takaice wayannan su ne waɗannan alƙawura guda takwas waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauka da bani Isra'il waɗanda mu ma ɗin kada wani ya ce ba mu shiga cikin wannan alƙawarin ba sai Allah ya ware mana aya ta musamman wadda ta shafe mu mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wadda take ɗauke da irin waɗancan hukunce-hukuncen na alƙawarin bani Isra'il. Allah ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsanan wa bil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil wal masakin ko wal jari bil qurba wal jari al junub was sahib bil janbi wa ibn as-sabil wa ma malakat aymanukum sai zama namu ma ya fi nasu yawa namu da Allah ya dora mana ya fi nasu yawa Allah ya ce ku bauta ma Allah shi kadai kada ku yi shirka da Allah sannan wa bil walidaini ihsanan ku kyautata ma iyaye wa bil qurba haka ku kyautata ma ƴan uwa makusanta wal yatama ku kyautata ma marayu wal masakin haka kuma ku kyautata ma miskinai wa ibn sabil ko wal zari sannan ku kyautata ma makwabci wanda yake na kusa wal jari kuma ku kyautata ma makwabci na an hada hadda makwabta wannan alƙawarin namu wasu sahibi bil janna sannan da abokin da kuke tare waɗansu malamai suka fassara shi da abokin tafiya wanda tafiya ta haɗa ku da shi to dole ya zama yana cikin waɗanda za su ta da kyautata ma tun daga tasha har da za su. ya zama ta kyautata mishi wa sahibi bil jam wa bin sabil sannan matafi idan guzurin shi ya ƙare a kyautata ma matafi na tara kenan ko sai ne wa ma malakat aymanukum sannan waɗanda kuka mallaka bayanku da ma'aikatanku da waɗanda suke ƙarƙashinku ku kyautata musu waɗannan guda goma ne namu nasu guda nawa guda takwas Saka wannan ayar kai tsaye tana magana ne da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka duk wanda ya tsaya ya rike waɗannan al'amuran to ya da Allah sannan duk wanda ya saba kuma gwargwadon sabawar shi gwargwadon kamancecenewar shi da yahudawa da bani isra'ila a wannan babin domin su ne Allah ya alkawari da su su ma suka keta wannan alkawarin muna fata Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi canta. Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan abin da muka ji na ayoyin Allah abin da muka yi kuskure Allah ya yafe mana ya ji kanmu ya ji kan iyayenmu da magabatan mu gaba daya wallahu a'lam